wata lana ruwa takwas ya autar ta abin bezon haka ne kaɗin kuma bezo ba kuma cima wula ta nemo maye kuɗi na yawa abinci babu mata da yara abinci babu aure ana so kuɗi babu ko ina wula kowa wani ya mutu wani ya yi haka wani ya yi haka haba tun tsawo babu ta Allah ta Allah kowa kuma ne lema ku ba ta nema ku ba ta Allah zai ba ku tinubu tinubu ne za ka waɗi ma tinubu tinubu eh. tinubu ya zo ya adana ya ce daɗi daɗi daɗi kuma wayo Allah imani babu mai kuɗi ya kara ko mi ya kara wayo Allah mata abinci babu matsala zero tada na kyɛnɛ de bi kɔdɛ kɔdɛ baabu kɔɔ awia kyɛnɛ mu kyɛwɔ baabu wɔn a bɛ kyɛ ta a kyɛ ta kɔlɔ ha laa baabu wɔn na a lɛ kyɛ ti ne tɛ a kaa hɔn a la yɛ kaa hɔn wɔn na a la yɛ kyɛw kyɛ ɛ na a kana kyɛ ti fɛ. mayi mayi. mayi n'a tɛ mayi mayi mayi kɔdɛ n'a yɛ wa ya da an kare mata mata kete kete ba ta bema abinci a samu babu a samu atana ata ada kuɗi ata abu ni'ima ata babu mai kuɗi ya kwata kowa mota suka aje aji ba ai kuma bala bala bala wannan ta nemo ta babu